manuniya. wannan shekarar 2024 an saci gwal na sama da rabin kasafin kudin Najeriya. Haka za ki ga ana biyan ciyamomi na kwamatoci dala ɗari takwas ya za ka je ka shiga hotel na miliyan biyu da wani abu. Wasu masana ke nan ke sammakon sauke sanwar sanar da duniya yadda wasu ke kwanciyar kwashewa Najeriya dukiya. Daga majalisar ƙasa kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran kwaramniya. Yau mutum yana so a yi hanya zuwa gonan shi sai ya sa a budget ko famsa ko ɗan majalisa ko sanata ko minista in yana so a kai wuta gonan shi a budget ɗin Najeriya sa. In ka bi titi akwai abin da zaka bada mm. ko yaya ne gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titunan nan gaba ki su game da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ne ke kokarin saita tunanin 'yan majalisar tarayya bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun ɗau matakin da ya dace ba ganin su ɗin wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne kawai waɗannan ba so mun taumaka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke sammakon sauke saƙonni cikin kafiya. Shiri na ɗari da casa'in da shida cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kan ganiya. Mai yiwuwa kuma ganiyar amma ta gano gashin gabzar dukiyar ƙasa ce ta sa masana a Najeriya suka fara wata irin tariya. Mafashin baƙi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya Malam Awal Yakub Baban Wani yara ya ce akwai tarin tilin dukiyar da ya kamata gwamnati ta ci gaba da tallafa wa 'yan Najeriya. Kwanan nan akwai jaridan da ta tabbatar da cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta ayyana cewa ana satan gwal na tiriliyan goma sha biyar da ɗigo biyar an sace shi a cikin wannan shekara kar mu manta mun ce a cikin wannan shekarar dubu biyu da ashirin da hudu muna fa da sauran lokaci amma an saci gwal na sama da rabin kasafin kuɗin Najeriya abin da ya sa na kawo wannan shine gwamnati idan ta ciza a nan sai ta hura a can idan gwamnati tallafin mai ya mata nauyi sauran tallafe-tallafe irin na lantarki da sauransu na ilimi ya mata nauyi sai ta kuma waiga inda take da ta goma shi yaya za a wayi gari a ce an fita da gwal na Najeriya ba gwamnati ne ta sayar ta samu wani abu ba na tiriliyan goma sha biyar wannan fa alƙalamin gwamnati ne amma alƙalaman masu bincike masu zaman kansu daga wani bincike da na taɓa samu na rahoto na gani ya nuna cewa fa an kasuwantar da matsalan tsaro dan ana fita da gwal ana fita da har na biliyan ishirin na biyu shine daga hawan wannan gwamnati zuwa yanzu kamfanin nan na surkullen kuɗin intanet na Binance ta fita da dala biliyan ishirin. Dala biliyan ishirin a yau ya wuce kasafin kuɗin Najeriya. Waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan da ke nuna cewa gwamnati tana da inda za ta waiga ta nemo kuɗin ta mana tallafin ta samu raguwa. Shi kuwa tsohon ɗan masokilan taren Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoro zura zungurin zungurin majalisar ƙasa ya yi bisa zargin zuba kamiya-miya. Lasin ne idan an zaɓe ka kaje majalisa a Najeriya ka zama kai ne ɗan kwangila musamman a mafi yawancin lokuta ba sa yin ayyuka ko kuma su yi aiki na ha'inci su cinye waɗannan kuɗaɗe. Bayan ba'a da haka kowa ya san irin alawas ɗin da suke ɗiba idan za su tafi ƙasashen waje haka za ki ga ana biyan waɗansu ciyamomi na kwamatoci dala ɗari takwas wannan dala ɗari takwas ɗin a kwana ɗaya ta fi miliyan biyu fa da wani abu ya za ka je ka shiga hotel na miliyan biyu da wani abu banda wannan abin da ike faruwa kuma a sama kamar majalisar dattijai inda gwamnoni ne da tsaffin su waye wanda suka yi ministoci suka zama waye da waye da sauransu su kuma abin da suke ɗiba ya fi haka saboda kuɗaɗen da ake cusa musu kuma su ba su da wannan yawan akwai kuɗaɗe na haram da suke zuwa wajen 'yan majalisa suna zama a kansu wanda ba a sani ba majalisar nan a tambaye su shugabannin su nawa suke ɗauka albashi ko irin wannan alawansa din ba su sani ba su ma. Shi ma dai tsohon dan masokilan tare Najeriya Malama, Bakar, Cika da mu cire hannun caccakar gwamnati da shugabanni yayi akan yadda ya ce suna yi wa dukiyar ƙasa ƙawanya. Da zan maka bayanin budget ɗin Najeriya sai ka ɗora hannu da kanka kai kuka. Kuma shi yasa muka kawo darun budget fadin a wannan zamanin. A Najeriyan budget wanda kake gani. Yau mutum yana so a yi hanya zuwa gonan shi sai ya sa a budget. ko famsa ko dan majalisa ko sanata ko minista in yana so a kai wuta gonan shi a budget din Najeriya kisa shi yasa a Tinubu ya tashi dare ɗaya dan ya nuna mana ai abin da aka yi wancan sakarci ne ya ɗauki trillion ko goma sha biyar ne ya ɗauka ya ce zai yi cholesterol abin da kake gani kenan yau ka kalli Tinubu jirgin da ya so mana yau jirgi ne na shekara goma sha biyar da aka yi ta shine mai hawa na uku amma ya yadda jirgin shekara goma sha tara shugaban ƙasar amerika yana hawa jirgin nan da yake hawa yau shekaran ta talatin da biyar ka dubi motan da cadillac da tunubu ya so amma yana gaya wa mutane wai a ci gaba da hakuri sai ran da ya kai duk 'yan najeriya kabari saboda lalace aka lalacewa shugaba shi ne manonin al'umma saboda abin da shugaba yake shi kowa ke yi kamar gidanka ne kana shan giya ka ce a 'yanka kana da tarbiya ka su sha giya ai ba zai yiwu ba amma in ka ki shan giya kana iya takura ko a gidanka bayan yanda ya sai shan giya don ba zai je yawon dare ba kuma in ka gani zaka iya tsawata to amma kai kayi ta ina zaka ce kar yayi sai dai kuma shugaban kwamitin kula da hanyoyi a masar da tijan tare Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake akwai matukar buƙatar tatsar kuɗin shiga akan hanyoyin gwamnatin tarayya maganar gaskiya babu kasa a duniya gabaki ɗaya da za ta yi titi ba ta ansa toll babu ita ko Nijar nan kika ji akwai toll in ka bi titi akwai abin da zaka bada ko yaya ne mm. na haƙƙin hanya ba ma yi wanda rabon da a yi tolin titunan mutu lokacin gwamnatin obasanjo mun san irin wahala da mutane suke ciki da irin matsaloli ake fama da su amma mu gaya ma kanmu gaskiya gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titunan nan gabaki ɗayansu ba ta da kuɗin da za ta gyara su gabaki ɗayansu saboda bukatun 'yan najeriya suna da yawa kina maganar ruwan sha kina maganar ilimi kina maganar lafiya kina maganar tsaro wayannan duk bangarorin da suke buƙatar abin da gwamnati za ta kashe a kansu kuma kuɗin nan ba su kai yadda za a yi ba to amma ɗaya daga cikin hanyoyi wanda mu da kanmu mun yarda shine dole sai an haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi domin a fitar da critical roads wanda in ma haɗaka za a yi a yi haɗaka a gyara su wayanda za a ware na gwamnatin tarayya an san su wayanda suke na gwamnatin jiha an san su amma magana ta gaskiya an bar abubuwa ne sun taru sun lalace shekara da shekaru titunan nan ba a gyara su ba kuma abin takaicin abin damuwa shine zaki ga wani titin abin da yake bukata kaɗan ne amma ba za a yi ba har sai ya zo ya zama babba game da kudurin dokar harajin da shugaba tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa shugaban gwamnonin arewacin najeriya alhaji inuwa yahaya ne ke cewa ai dole ne su gaya wa 'yan majalisar arewacin najeriya gaskiya mun duba yanayin da najeriya take tafiya tattare da wasu dokoki da ake kawowa kusan ake mana shigege ta bayan katanga kar ya zama ya kasance arewacin Najeriya ya cutu. Kuma mun sani cewa yin doka yana ƙarƙashin majalisar dokoki ne ta tarayya wanda ya hada da majalisar dattijai da majalisar wakilai ko muna da wakilanmu a waɗannan gurare. To kar a shigo ta bayan katanga a kawo mana dokokin da za su cutar da arewacin Najeriya a yanzu ganin da da aka yi haka ya cutar da mu. So mun ba su shawara kuma mun yi su hannun ka mai sanda saboda su gane su sani cewa fa lallai a wannan karo ba za mu yi sakaci ba wajen bin duk wane ne ya yi mai don mu tabbatar da cewa arewacin Najeriya bai cutu ba. Su gane cewa wannan dokoki da ake suna da matukar ainihin zango da za su iya cimma wajen ko kyautata mana ko kuma kuntata mana a zama mu a tarayyar Najeriya. Kuma in suka gane bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun ɗau matakin da ya dace ba ganin su ɗin wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne kawai. ya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 917 tara da goma sha bakwai ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman fariya. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai Maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan ƙara ƙayatar da manuniya. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.